والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم waɗanda suke mutuwa daga cikinku su bar matansu to wajibi ne a kansu su yi wasiyar daɗaɗa wa matansu da ba su wurin zama da ciyarwa tsawon shekara ɗaya cikakkiya kada magadanku su fitar da su wannan lallashi ne gare su a kan abin da ya same su da cika alkawarin mamaci idan matan suka fita da kansu kafin shekara ta cika to babu laifi a kanku su ma babu laifi a kan su cikin abin da suka aikata wa kawunansu na ado da sa turare. Allah mabuwayi ne, babu mai rinjayarsa, kuma mai hikima ne a cikin tsarinsa da shari'arsa da abin da ya kaddara. Mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa hukuncin wannan aya an canza shi da faɗin Allah ta'ala, waɗanda suke mutuwa daga cikinku suke barin mata, to matayen nan su yi sauraro da kawunansu wata hudu da kwana goma.